يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك اليوم الحديث من أساسية شهد رمضان باي جامع محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina 1443 wata sana ce da bakwai ga watan hudu shekara ta 2022 ubangiji muke wani koyi dakar da mu duniya da lahira za ka karatu da muke cin majalisu shahari ramadan na shek muhammad ibn salih al-sami rahimahullahu ta'ala jiya mun karkara magana a kan ladduban da ya kamata mai azumi ya siffanta da su a cikin watan ramadan da aka yi ramuta ne farkon majalisi na goma sha hudu malakta fil musiratu son mana wannan babu dai magana ne akan wasu awabi da suke kare azumin bawa sannan kuma wasu a cikinsu suna wajabta bawa sai ya yi kafara لكن رب ما يقول أن سبحانه وتعالى يأبوك عن محمد صلى الله عليه وسلم فيكتوى إخواني يأتوى إخوانا وسلمي قال الله تعالى أن لا يكتوى من آر باشرون وتو ما كتب الله لكم ذاك عنده فكتنتما تأيوك وابتغوا ما كتب الله لكم كوني وأظن الله سبحانه وتعالى يرى مساو سبيع آدم وسلم وكلوا واشربوا كتفشا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولا مسلمشا حتى بكن حتى فرن ذري يا بين منا دقبكين ذري نا الفجر معناها حتى الفجر يا فتو ثم أتم الصيام إلى الليل سلم تكاده هاشد وادر إن جاء الله سبحانه وتعالى سلم دعنا كان في عنا باقرية يدوبة معنى إذا بانا سفادي بأذن أذن يا شهوة مالك تذكر الله في هذه الآية الكريمة وصول مصطرات الصوت فسوان آية الله سبحانه وتعالى يا أنبت ولا توشي لا أبا ظلت تكاري أبوي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك فلما قال الله صلى الله عليه وسلم أتكين سنة جمانا جسي يا أبا سوانا تكون أن أبا بي دسكيك يا أبو مبارك ما لك سوى أبا من دسكيك يا أبو مبارك دا بخير الأول نفرك الجماع وانسيار إياري وهو إيلاد الذكر في الفرد شين قبلنا وجه قياد أمتي وهو أعظمها وأكبرها إثما ذات ون أبديك كري أدمي ينتم في الجرم أبا من دسك كري أدمي فلنكما ينا تكن أبا بي ما تجرم اللي في وند الله سبحانه وتعالى يتا رجو من جلوة ذا زيد مسلم جائك فاتح فمتى جامع الصائم بطل بصومه فرضا كان او نفلا دلو قسم دمي عزمي يكون تاد ايانيش وعزمش يا بس فالعظم النافع ان يكون فلله عزم يا كريم ثم ان كان في نهار رمضان sannan idan kuma ya sanne da rana ma'ana ainihin ramadan wasu wajibin alhalin azumin da yake na wajibi amma kan sai azumin ramadana kuma kuma azumin kafara malik ta wajibin alaihi wanda azumin yake wajibi ne a kai shi لزمه مع القضاء الكفارة المبلغة ذاك بعد رمضان زيرام ونا عزمي بيشا فالمطمع كوي كفارة مطنن فيا كيش وتأيو كفارة لي وهي عدك رقبة المؤمنة شيني انت بي ومؤمنة كفارة فرقو اتك انت بي ومؤمنة فإن لم يجد إذن بيسا وبي ومؤمنة فصيام الشهرين متتابعين دا كفي عظم وثني قدافي أجيري لا يفتر بينهما وليش أرواء أتكانوا والنوتا بهم با إلا لعذر شرعي سيد أذرين شريعا كما وانا إن أذر ورك كأيام العيدين كما سنك عظم كفارة لقوابا سيدي يروى تكاني وعلى رانا إيدي زي شارواء washe gari sai ya ɗaura amma idan ka ce ke yana kafara ne sannan bai gama azaman ba sai ka ce idin babbar sallah ya shigo to a wannan da ka zai wuta na kwana hudu zai wuta ranar babbar sallah da kuma kwana uku bayan babbar sallah malaka ta li'udurin hissiyin au li'udurin hissiyin ko kuma kasance yana cikin yin kafara sai wani uzuri ya faɗo mai kalmarar kamar rashin lafiya yana cikin kafara zai yi sittin ya yi ishirin sai wata rashin lafiya ta kama shi wani sa ce sai ya ƙarasa azumin a zai tsaya a ran ya huta yana samun lafiya zai ɗaura daga wajen da ya kasance ya tsaya ga zai samu lafiya ya tsaya yana wasa duka wanda ya a baya kare sai ya sake daga farko kenan وكان الشريعة سائية ما كان مغفر لو قلت لنا بسيئة كثيرا سيئة أو الشريعة كثيرا ست عورا وصل أقول لديه وانا كثي أصلي الله سبحانه وتعالى ذيك هو آيوي أزمي ذيك يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ما نقول عظيم إذا الله سيئني الله سوتيكني وقرمه غايا نيمو غنى سوا قرمه ذاك لوقت da mutum ya saba wa shari'a to zaka sai Allah kuma ta rafi zai rama azumin na ranar da ya sha sannan ko zai kafara sannan kafaran ba shi ne zaɓa ba musulunci ne zaɓa mu na farko ya yanta baiwa idan ba iya ba sai arho azumi idan ba iya wani wani makaranta sai ya ce da miskinai guda kusa. Tura ga wafi yawa sun buɗe na ƙarshen. يدم السيني تستو على نكو ما كان لا فراوا سيو سين يفان فرقو ولك يا با سيكو دو ريو تا فرقو ما سيو دو نو ولك لو سين يدو هلا اسكن الدين في سي جاكو وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الله كثير وضع الله كم الله كم الله يسير ويقول كثير تأتي أتمنى تنتهي wannan kuma shi ne addinin babanmu annabi ibrahim alaihissalam su da ta mana yake cewa sun je yi azumin wata biyu a jere ba zai sha ruwa ba sai da uzuri wanda yake shari'a ce ta ba da shi kamar rashin lafiya wasafi da gairi kastin fito ko kuma ya kasance yana cikin azumin sai wata tafiya ta faɗo mai tafiyar da babu makawa sai ya yi ta wannan babu da bi shi ma ya ji azumin na ke tafiya fa in aftara li ghairi udhri da ce da sharuwa ba tare da wani uzuri ba walau yawman wahidan da ce ko rana ɗaya ce لزمه استئناف الزوجية فارع أبو الذي من جديد da fara أبو الجفارة ليحصل التتاب دل أسعه جيرا سواء كان أبو فإن لم يستطع إذا بريئي ولا أبريئي أنت بيوا بريئي أرم بريئي يزي علي في عزمي وضوء أباك رائبا ما نيك إذا بريء أبا فإطعام سكين مسكين كين يرسد مسكين قداس السرين لكل مسكين نصف كيلو وعشرة درامات كونا miskini za a siyar da shi kilo ɗaya ne da gram goma na alkaman sha'ir ma'ana wani yana faɗin abin da ya kasance suka zama ce a can su za ka idan mutum zai ka fara zai iya yin taɓaiwa ba zai iya azumin wata biyu ba to kowane miskini sai ya ba shi kilo ɗaya na abinci da gram guda goma haka malamin sun suka fara hadisi ya inganta sai sai muslim lalle wani mutum ya afka wa matan shi a cikin watan ramadan ma'ana yana azumin watan ramadan sai ya kwanta da iyalin shi nan take ya zare zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitar manzon Allah yake ce manzon Allah ya afka wa iyalan shi alhalin yana azumi sai manzon Allah yake ce shin kana da baiwa da zaka yanta yake ya manzon Allah wannan ba kaga ya tsallaka na farko ke na biyu manzo Allah ce shin za ka iya yin azumin wata biyu kai manzo Allah wani iya azumin wata gudan ma da ƙarnai wannan ta za ku wata biyu na uku manzo Allah ce za ka iya ce da miskinai guda sittin ka ce wani iya wa manzo Allah ya ce ba zai iya duka guda uku yanzu yana yi kenan to da ka a wata ruwaya hadisin abu hurairah ونبو أن سيدونا أصال المنبع الله صلى الله عليه وسلم كان ينا بوسيات كواء بنتين جريك يتيد وكسس أبوتين مكشيني ولا تكسر مدالة تقريبين ونسرنك على كل شيء إتي أعايا من ذا الله أي والله إني ما جدا بابا ولا أبوتين لا كيتك أبوتين يتمنى في جراء دولنا ما لهم مكان تسكتي مطمئن دي أفكا أكي إيرو ونعو لكن سيادة إيالي أصوات الرواضان in ya kasance bare iya yadda bare iya yadda miskiniya ba aiwa bare iya yadda baiwa ba bare iya azumin wata biya jere ba ba zai iya yadda miskinai sittin ba su ya faɗi a kan ya faɗi a kan shi hakan amma kuma sai ƙara jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya saurin da rayuwar shi kada ya ƙara waiwata irin wannan kuskure wanda yi to ka wannan bawan Allah aka zo aka kawo a wasu da zai kai ce da ke yasa sai ce wanda Allah duk garin Madina ba mutumin da yake yin talauci za ka wanda Allah ce dau abincin zai ka ce da iyalansa abu na biyu wanda yake karya azumi inzalul mani bi ikhtiyari shi ne mutum ya fitar da mani da gangan ma'ana da zaɓin shi fitar da mani bi takbirin imma ya sumbaci mace أو لمس كوكما يشافاتا أو أو استمناء كوكما يشافو غرسياب تدوى يأتيش أو نحو ذلك كون ون ولو سمع الله برحمة كثيرا لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باستمناء صورة تدمني بسنبات إيان بعث إيال ده شاف duka wannan ababe suna cikin sha'awar da azumi baya samuwa sauki ya zo hadisi ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa Allah yana cewa ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajali Allah yake cewa lalle azumi na wani sannan ni nake sakantawa mai azumi da azumi mai azumi yana barin abinci da abin shan shi da kuma sha'awar su saboda ni domin yasa za ka afka wa ka a cikin ramadan bayan yaban da allah subhanahu wa ta'ala ya wata kana barin abincinka da abin shanka da sha'awar ka saboda allah subhanahu wa ta'ala allah muke roƙo koyar ta mu duniya da rayuwa za ka ma na yake don mutum da ya afka wa ai da kasance ya fitar da mani a cikin watan ramadan to kamar kaga wannan abu da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ne kuma ta kai shi wannan hadisi imam bukhari fitar da shi ملكة فأما التقبيل واللوث بدون إنسان أما متي سنبات ما تنشي ما يشافى سبا كارد مني يا فلا يفطر بايا كري أبنى قول أبن المسلم بخاري مسلم من ذا أن كسوا إن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم من ذا أن يا كسنتي ينا سنباتا يا أن هل ينا أبن ولكنه كان أملككم من عربه sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mu mallakar bukatar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya haka mani ba zai fita ba amma mu nan zai ya wuce kan ta sun ba su iyalin shi ne kasance a ce wani abu ya faru ba za ka abin da ya fi wata ne guda ɗaya za ka mutum ya haƙuri ya bari har sai an sha ruwa ya yi ƙoƙari ya bauta Allah su ma da wata rasu wannan kwanakin da suka Allah su wata na yi kire a cikin shekara guda Allah mutum da ƙwararsa da mu zuwa da na gana ta zafi ko kowa ya rage kenan yana da ya kamata a sallama kowa kenan ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ابراهيم وعلى اهل ابراهيم انك حميد المجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادي منادي الإيمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما واتنا على رسلك رسوله يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين